وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يورانا لهدي goma sha takwas ga watan rabi'in al'awwal alif ɗari hudu da talatin da takwas hijiriya sha takwas kuma ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya a tafsirinmu da muke yi a wannan masallaci na dala muna suratul furqan darasin ayoyi na talatin zuwa talatin da hudu wanda insha Allah su za mu karanta domin mu cike darasin بسم فقال الرسول يا ربي أعوذ بالله عدوا من المؤمنين قِلًّا لما كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وثمودا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا دمرنا تكبيرا نعم to <coughs> a karatun da muka yi a baya mun faɗi hikimomin da ya sa alƙur'ani ya sauka daban-daban a hankali cikin shekara 23 gashi a cikin nan Allah ya faɗi namuzaj guda biyu kazalika linusabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila wala la ya'tunaka bi masalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana wa ahsana tafsira illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira face sai mun zo maka da gaskiya wanda abin da suka faɗa ɗin na masal ɗin ƙarya ne kenan wa hasana tasira kuma abin da yake ne ta fuskar bayani da kuma sharhi ya fi kyawu to a nan akwai wata fa'ida da za mu fa'idantu da ita inda ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wala ya tunaka bi matsalin wala ya'tunaka bi mathalin al-ityan shine zuwa da abu illa ji'inaka bil haqqi shi ma al shi ma zuwa da abu ko anan kaga can an ce la ya sunaka ba a ce kuma illa a kainaka sai ce ji malamai suka ce akwai abin da za a iya fitarwa a nan na hikima ta lura yawanci lafazin al yawanci lafazin al to yana zuwa ne akan abu mai kyau almaji'u kuma yana zuwa ne da abin da watakila ba zai wa mutum daɗi ba da idan ka bibiyi usulubin alkur'ani ko wajen batun yadda Allah subhanahu wata'ala ya halakar da waɗanda suka cancanci halakarwa to ubangiji subhanahu wata'ala yakan zo da karmar almaji wanda yake nuna cewa an halakar da su an zo musu da abin da su ba su ji daɗin zuwa da shi ba yayin da kuma kalmar al'isiyan sai kaga galibi tana zuwa da ma'anar abin da yake mai kyawu ko kuma wanda mutum zai ji daɗin sa kamar aka yi naka saba'in min al-masani wal qur'an al-azim wa utubihi mutashabiha amma kuma yawanci in za a yi in za a yi magana azaba ja'ahum amruna falamma a amruna najjayna nuhan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna to yawanci almaji'u yana zuwa da ma'anar abin da ba lallai ne su ji daɗin sa ba shi yasa nan Allah ce wala ka bi masalin illa ji'naka bil haqqi wa hasana tafsira lafazin tafsir abin da yake nufi shine ibahan wa bayana domin asali kalmar alfasaru alfa'u wasin warra idan suka haɗu a waje ɗaya suna nuna bayyanar abu da fitowarsa fassara tafsiran ai abaha wa bayyana wa sharha daga nan ne ma aka samu tafsiri na alkur'ani kamar bayyana ma'anar ayoyin Allah subhanahu ta'ala ne kamar da malamai suka yi bayani a malaman tafsiri al-imam a zarkashi a cikin wato al-burhan fi ulumin al-qur'an da yake bayani akan tafsiri yace abin da ake nufi da tafsiri shine wani ilimi ne da ya kunshi bayanin ma'anonin ayoyin da Allah ya saukar wa annabi Muhammad sama a cikin littafinsa tare da fito da hikimomi da kuma hukunce-hukunce haka zalika imam zarqani a cikin manahil irfan shi kuma ya ce abin da ake nufi da tafsiri shine bayyana muradullahi Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi kaga shi ma sai da yace bayyana abinda Allah yake nufi a littafin sa da hasabi taqatil bashariya gurgurda yadda mutum zai iya duk da dai an ce wannan an kalubalanci wannan tarihin saboda tafsiri bayin yin mutum bane tafsiri shi ma ya kamata a sunkuyawa wahayi domin yawanci za ka samu alƙur'anin yana fassara kansa da kansa sannan kuma sunna tana zuwa ta fassara shi kamar yadda za a fahimta a yanayin kokarin da muke yi wajen bayanin ma'anonin in muka girke ma'ana to sai mun nemo mata hujja a qur'ani ko kuma a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ah, wasu suka ce ma asalin kalmar ma koda da sinun din ta riga fa'un din zuwa kaga fa sara ko daga nan aka samu fassara yufassiru tafsiran ko to sai suka ce don haka ma akan ce asfarar subuhu idan asuba ta bayyana kowa ya gane sai a ce ah, kamar Allah subhanahu wataala ma ya faɗa ko wasubhi idza idza ah, ba wannan ba idza asfar ko ko babu wannan idan ta bayyana ta fito fili ba min asfar subhu idza abana kowa ya iya gani ya gane sai ka to ko da fa'un din ta zo bayan sinun din misali a ce sa fara sai ce daga nan ma a safaru tafiya ake kiran ta tafiya saboda idan kai tafiya da mutum wannan tafiyar sai ta nuna maka waye shi li'annaha tusfiru an ahwalir rijal saboda tafiyar tana gwada maka ka gane wani in yana da ibada za ka gane a tafiya in yana da haƙuri za ka gane a tafiya in yana da arziki za ka gane a tafiya idan yana da kawaici za ka gane a tafiya idan yana da juriya za ka gane a tafiya in yana da kishiyar wa'in abubuwan duk za ka gane daga nan ne ma aka kirawo idan mace ta ta buɗe fuskarta ta cire mayafinta ko ta cire abin da ya rufe mata fuska kamar niƙaji kenan sai a ce ta yi tufuri ta yi sufuri asfarat an wajhaha idan ta ta buɗe fuskarta sai a ce imra'atun safira idza alqat maraha an wajhiha idan ta cire wato mayafinta daga fuskarta to a taƙaice dai wannan mazarin at-tafsir kenan wa ahsana tafsira ay bayanan wa idaha wala yatunaka bi masalin illa jinaka bil haqqi wa ahsana tafsira allazina yusharuna ala wujuhihim ila jahannam ulaika sharrun makanan wa sabila to wannan kaɗan daga cikin abubuwan da malamai suka faɗa kenan sai kuma abin da zan sake tuna mana faɗin Allah subhanahu wataala wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura wasu malamai sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗi wannan ne a farfajiyar tashin alkiyama wasu kuma malaman suka ce a'a ba a farfajiyar tashin alkiyama in ma zai faɗa a farfajiyar tashin alkiyama to ya kai ƙara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala tun kafin wato ainihin tun kafin a kai ga zuwa ga tashin alkiyama ne wannan shi ne to sai darasi na gaba wanda shi darasin yana da alaƙa da bayanin abu littattafan da Allah subhanahu wata'ala ya aiko ko kuma annabawan da Allah subhanahu wata'ala ya aiko kissar wasu daga cikin su da kuma irin yadda Allah ya saukar da ukuba ga waɗanda suka ƙaryata waɗannan annabawan Allah ya yi bayanin wannan a cikin ayoyi wato ayoyi biyar ayoyi shida daga aya ta talatin da biyar zuwa aya ta arba'in walƙad atayna musa kitaba waj'alna ma'ahu akahu haruna wazira فقل نذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا الله يقول قد آتينا موسى الكتابة حقيقة من باوى أنه موسى للتاتي شيني أي التوراة كما يدني جلالين يتي وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا آه وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا كدوب نسخة كتا آه تجلالين ba ba kuskure a jiki nazira a wata nuskar an yi kuskure a madadin akahu haruna wazira to a cikin hamish din sai aka sa nazira ba wanda yake da wannan kuskuren a nasa kowa wazira ne wazira ne ko yawa to akwai nuskar da aka yi kuskure in akwai in akwai wanda yake da nuskar sai a gyara waje alna ma'ahu akahu haruna wazira kuma muka sanya dan uwansa haruna ya zama wazirinsa mana mai karfafarsa da taimaka masa wajen isar da sakon Allah kuma shi ma annabi ne fa kulna sai muka ce da su da annabi Musa da annabi Haruna izhaba ila alqawmi alladhina kazzabu bi ayatina ku tafi zuwa ga mutanen da suka ƙaryata da ayoyinmu ai alqit wato su mutanen kiddawa fir'auna fir'aunu wa qaumuhu ko fir'auna wa qaumihi ai ku tafi zuwa ga fir'auna wa qaumihi da mutanansa fa zahaba ilaihim bir risala sai suka tafi suka kai musu sakon Allah fa kazzabu ma sai suka sai sai fir'auna da mutanansa suka karyata annabi Musa da annabi Harun fa dammarnahum tadmira Allah ya ce sai muka darkake su darkakewa ai ahlaknahum ihlakan ma'ana muka halakar da su halakarwa ah, to wannan kissar annabi Musa kenan sai Allah ya ce wa qauma nuhin kuma uzkur ya rasulullahi ka tuna nuhin mutanen annabi nuhu lamma kazzabu rusula lokacin da suka karyata dukkan manzannin da Allah ya aiko ta ya suka karyata dukkan manzanni sai mai jalalaini ya ce ai bi takzibihim nuhan saboda sun karyata annabi nuhu lituli lubthihi fihim saboda ya zauna a cikin su da dadewa fa ka'annahu rusul kai ka ce sun karyata manzanni ne domin muddar da ya musu ya zauna shekara 950 a tsawon shekara 950 dan ya ci a aiko manzanni da yawa to tunda suka karyata manzo ɗaya kamar sun karyata manzanni kenan shi yasa aka ce kazzabur rusula li'anna takzibahu domin kuma karyata shi annabi nuhu shi kadai takzibul libaqir rusuli kamar sun karyata ragowar manzanni ne lishtirakihim fil maji'i bit tauhid saboda dukkan annabawan sun haɗu wajen zuwa da tauhidi Allah ce to aghraqnahum ka tuna wa mutane cewa mun halakar da su kaga wannan jawabu lammani lamma kazzabu rusula da suka ƙaryata manzanni ne ya faru aghraqnahum sai muka halakar da su waja'alnahum linnasi ko muka sanya su suka zama linnasi ga mutane ba da suka zo bayan su ayatan ai ibra suka zama izina da wa'azi wanda in aka kalli abin da aka yi musu to sai a wazantu wa atadna kuma mun tanadi da fil akhirati a lahira lizzalimina da inda suke azzalimai ai alkafirina kafirai azaban alima azaba wacce take ainihin mai ciwo mai radadi ka karanta rabuwar wa adan Allah ya ce ai wazkur adan ka tuna adawa qaumahu qaumahu mutanen annabi hudu wa samuda da kuma samuda ai qauma salih mutanen annabi salihu wa ashabar rasti da kuma ashabar rasti wato mutanen da suke wani gari wanda a garin akwai wata rijiya shine sai ce ismu bi irin ita rasu sunan wata rijiya ce wa nabiyuhum annabin da aka aiko musu kuma kila an ce shine shu'aib annabi shu'aib wa kila a wata ruwaya kuma an ce kanu qududan haulaha suna zaune ne a jefan wannan rijiya fanharat bihim sai rijiyar ta rubta da su wa bi manazilihim gaba ɗaya da gidajen su suka rubta cikin rijiyar wa qurunan kuma ya rasulullahi ka tuna musu mutane ai akwaman mutanen da suka rayu a zamanin nuka daban-daban bayyana zalika tsakanin adawa da samudawa da ashabur ras an yi su mutane da yawa bayan su kasiran suna da yawa ai bayyana adin wa ashabur ras wa kullan dukkansu da fir'auna da mutanensa da mutanen annabi nuhu da mutanen annabi hudu da mutanen annabi salih da ashabur ras darabna lahu al-amsal kowanne mun yi iya bakin kokarin mu wajen buga musu misalai dan mu kusanto musu da nesa mu sa su shiryu fi iqamati hujjati alaihim wajen tsayar musu da hujja fa fala nuhlikuhum ba ma halakar da su illa ba'da al-inzar sai bayan mun gargade su wa kullan dukkan su tabbarna kowanne kuma da suka ƙi bin abin da muka aiko musu da shi tabbar na mun yanke su ai mun halakar da su tatbiran halakarwa mai tsanani ai bi takzibi eh, ahlakna ihlakan mun halakar da su halakawa bi takzibihim anbiya'ihim saboda dukkan su sun ƙaryata annabawansu ka karanta wala qad atau eh to karanta ta sai mu haɗe gaba ɗaya wala qala ala al allati umtirat nafarat afalam yakunu yarawnaha بل كانوا لا يرجون نشورا نعم الله يتي ولقد أتوا حقيقة سوفا كافرا مكة أي كفار مكة su kafiran makkan tau sun taɓa zuwa sun huce sun bi alal ƙaryati sun huce ta kan wannan garin allati umtirat wanda aka yi musu ruwa matsarar sau'i amma ba ruwan lafiya ba ruwa na rashin lafiya ruwa na mummunan ruwa ruwa na tsakon kwani da duwatsu wanda aka sai da aka ɗaga garin nasu sama sai da mala'iku suka fara jiyo carar zakarin zakarun garin kamar yadda ya zo a hadisi sannan aka juye su aka kifar da su sannan aka dinga musu ruwan tsafan fani kun fauce ku kafaran maka kun ga yadda aka mai da garin tsuntsuwa baya iya giftawa ta garin mutanen annabi lota kenan mutanen da suke yin aiki na alfasha suke zake maza suke zake wa 'yan uwansu maza ai masdar sa'a matsara sau'i ɗinnan da aka ce as-sau'i masdari ne ma'ana asalin suna ne na kalmar sa'a yasu'u as-sau idan abu Allah ya ce aibin hijarati munar ruwan da aka yi musu shine ruwan zuwa wa hiya uzma qura lut garin mutanen annabi lut fa ahlaka Allahu ahlaha sai Allah ya halakar da yan cikinta da fi'lihim al-fa'ishata saboda tsabajin aikata alfasha Allah ya ce afalam yakunu ha, yanzu su mutanen maka a gaya musu ko ba sa ganin garin ne fi safarihim ila sham in za su wuce su je garin sham fa ya'tabiruna in yaso su yi su wa'azantar abin da aka yi wa mutane wal wannan tambayar da aka yi musu asalan ya kunu ya raunaha ba wai su ake su ba da amsa domin tambaya ai asalin tambaya al'asulu a tambaya dalili biyu ne al'asul shine ko dai a maka tambaya wato yawanci kai ana aka yi maka tambaya ne mai tambaya ne yakan yi tambaya in bai san abin da yake tambaya a kansa haka ne to amma wani lokacin tambaya takan fita daga asalinta domin na ɗaya domin kana so kai ka ilmantar da wanda ka tambaya ɗin misali ka san suna na zaidu kaga ba wai so kake yi ya gaya maka sunansa ba ya gaya maka sunanka ba kai kake so ya sani yanzu amma kuma tambayar ƙalubale. kai baka da hankali ne kaga ai tambaya ya kunu laka aqlun akwai kuma tambaya ta ana so lalle kawai baka da wani abu sai dai ka ce eh misali kamar mutumin da ka zo ka same shi yana surutu a masallaci surutun da bai dace sai ka ce alam yakun huna masjid yanzu dan Allah nan ba masallaci bane amsa shine bala masallaci ne a wannan istifham ne takriri su ma anan to wannan istifham ne tambaya ce da domin kawai dole ma su ce eh afalam yakunu yarawnaha in za ku je shan ba ku ganin garin Inda ai kuna tafiya domin kasuwanci kun ga yadda Allah ya jarka ke garin har kukan tambaya ma oh, wannan gari me me munana haka idan tsuntsuma baya iya hucewa ai wannan garin mutanen annabi lota ne wanda bai je shan ba ma ana bashi labarin garin sai Allah ya afalam yakunu yarawna kaman ba sa ko ko ba su kasance suna ganin garin bane amsa shine i eh, suna gani mana bal sai dai kanu la yarjuna lallai ba sa tsoron nishuran a tashe su ranar alkiyama arraja'u huna bi ma'anar khawf da arraja'u tana zuwa da ma'anar kishiyarta to wannan shine darasin da wannan ayoyi suke kunshe da shi kamar yadda muka tarjama a cikin jalalain idan muka koma ta fuskar ainihin wato ma'ana ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا حقيقة من باوى النبي موسى للتاتي تو littafin da Allah ya ba annabi Musa babu saɓani a kan cewa shine ne attaura da kuma Allah subhanahu ta'ala ya saukan masa da attaura ne jumlatan wahidatan a lokaci ɗaya Allah ya masa alƙawarin ya je ya karɓo saƙon attaura kuma ya je ya karɓo kuma ya isar da saƙon zuwa ga mutanensa wannan ita ce kissa ta farko wannan malamai suka ce hikimar da ta sa Allah ya kawo maganar annabawan nan saboda Allah ya yi wani batu to sai Allah anan ya so ya tabbatar da batun a aikace ya ce waka zalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin kowane annabi mun sanya masa makiya domin a kwantar da hankalin annabi sallallahu to tun da an ba shi labarin a wasu wurare daban-daban anan ma sai aka yi masa bitar takaitattun labaran kanin labaran domin a ciki ya ƙara jin cewa eh gafa a fir'auna kun ga ba a biyo jeri ba sai aka fara kawo maka ɗaya daga cikin manzannin da suka sha wahala da maƙiyansu domin annabi nuhu maƙiyansa suna da yawa amma zai wahala ka kama wani ɗaya da sunansa ka ce gashi sunansa wani maƙiyin annabi nuhu amma fir'auna kuwa yana da shugaban annabi Musa yana da shugaban makiya gaba daya ba a taɓa samun mujrimi irin fir'auna ba shine yazo da wani tsari na wata siyasa ta mulkin kama karya farkon mai mulkin kama karya shi da fir'auna domin shi shine wanda ya fara a abin da muka sani na tarihi wanda ya fara zuwa da tsarin abin da ake kira manubarin da kuma monopoly na siyasa shine a ra'ayinsa shine kaɗai ra'ayin da za a aiki da shi ba wani wanda yake da ra'ayi ma urikum illa ma ara wa ma ahadikum alaysa li mulku misra ana rabbukum al-arshi komai shi fir'auna baya taɓa shi yasa duk wanda yake da irin wannan siyasa wajen jagorantar mutane sai a ce hadhihi siyasatun fir'auniya shi yasa sai wani ya ce zamanun menene zamanin ƙahar ya fir'aun walla yana zambatar wani shugabansu ce kai zamanin fardi ya fir'aun walla wa halat dawlatul mutajabbirina kai lokacin kawai kai kadai ka mulki mutane da ra'ayinka ya wuce ya kai fir'auna tunda shi ma ubangidan nasu da an halakar da su don haka shugaban da zai sa siyasarsa shi kaɗai a gaba ya ce wai dole mutane sai sun sun kuya wa ra'ayinsa ko daidai ne ko ba daidai bane to wannan fir'auna ne kuma kowane zamani akwai fir'auna kuma duk wani fir'auna akwai annabi Musa sa akwai sanda annabi Musa da tana nan tana jiran don haka sai Allah subhanahu wataala ya fara da fir'auna ولقد atayna موسى kitaba. don a tabbatar da wancan batun na siya ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al mujrimin to sai Allah ya kawo su sai ya fara da maganar annabi fir'auna a annabi Musa da kuma dan uwansa annabi Harun annabi Musa da annabi Harun mu yi haƙurin jin su sai Allah ya kawo cikin suratul ƙasar, suratul ƙasar ce ta zo da bayani daki daki na bayanin su a baya lokacin da muka yi tafsiri a gwammaja suratu baha mun dan fassala da shi mun yi bayani to an Allah ya kai mu muka zo na tulu alayka min nabi Musa to lokacin za mu ga waye Musa waye Fir'auna waye annabi Harun amma dai anan abin da za mu ɗauka shine waj'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira abin da ke nufi da alwaziru shine almu'in asali daga kalmar al-mu'azara ne litu'azziruhu ko shine karfafe shi don haka a siyasance kuma ta'arifin waziri politically shine wanda ra'ayinsa yakan taimaki shugaba shi ba shi ne shugaba ba amma shugaba zai keɓe shi domin ya dinga amfani da ra'ayinsa kuma in shugaba zai yi wani abu ya dinga neman shawararsa an gane to don haka shi yasa a duka daulolin da aka yi za ga kowane shugaba yana rikan waziri kuma galibi ba a ɗaukar mutum a matsayin waziri sai ya zama mai ilimi mai kulawa mai kuma ra'ayi kafin misali kun ga daga baya ai al'amura musamman a tsari na mulkiya? ai daga baya kun ga abu ya koma gado wani lokacin koda mutum bai cancanta ba inda ya keto zuriyar to shi aka fi ba wa muhimmanci aka fi cancantar da shi amma in ba haka ba asali ba a ɗaukar mutum a matsayin waziri sai an tabbatar da cewa yana da ra'ayi kuma galibin ra'ayinsa yakan yi daidai wannan shine waziri amma a la a siyasar zamani yanzu wacce ta ake ta ta tsari na mulki wanda yake ba na mulkiya ba <clears throat> musamman kamar tsari na federation irin namu kai hatta ma a tsari na mulkiya din saboda yanzu tsari ne na daula inda an koma tsari ko na republic ko kuma na federation ko kuma tsari na abin nan wato kun ga gunduma tsari na gunduma muhafaza kenan ko kuma tsari na state ko kuma tsari na lardi irin wanda ake yi a da so za ka ga waziri abin da ake kira ake nufi da waziri shine wanda za a keɓance za a keɓance shi da jagoranci a madadin shugaba na ƙori na wani ɓangare mai zaman kansa kamar misali a ce ɓangaren ilimi to sai a samu shugaban ɓangaren ilimi wanda duka abin da ya shafi ɓangaren ilimi alhakinsa ne a madadin shugaba misali kamar ko a madadin sarki ko a madadin shugaban ƙasa shine ake cewa minista da turanci eh, sai a ce akwai alwazir mali ministan kuɗi alwaziru waziru difa minister of defense wazirul istikhbarat minister of abin da ya shafi harkar tsaro da kuma harkar ikhbarat ne ake sa intelligence intelligence ko intelligence ko wani abu kuma da haka ah, ministan aikace-aikace ko ministan kaza to wannan shine su ne alwuzara kuma babu laifi har a lokacin asali a lokacin farko in a samu mutanen da za su kula da irin wa'annan abubuwan amma dai lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa'anda suke wato waɗanda suke na kusa da shi sai na abubakar da umar galibi yakan nemi ra'ayinsu shi yasa ma ake ce musu waziran annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai na abubakar da ya hau kuma sai zanto duka ya riƙe ragowar al'ashara sun zama waziransa su ne yake neman shawararsu sai na umar ma da ya zo sai ya riƙe waɗanda suka yi saura da dattawan badar don haka kowane shugaba sai ka ga ya riki wanda yake wazirinsa amma daga baya kuma lokacin da aka koma tsari na daula tun lokacin daular abbasiya sai zanto an assasa matsayi na waziri wanda sunansa waziri an yi a wazir ibn hubaira lokacin sai na alima. Allah ya ƙara yadda a gare shi da sauransu to a nan wasu suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad arsalna wa atayna Musa kitaba waja'alna ma'ahu akahu haruna wazira mun sanya ɗan uwansa haruna ya zama shine wazirinsa suka ce au ashe haruna ba annabi waziri wannan ba haka ne, annabi haruna annabi sa waziri wannan layan na umin kaunihi sharikan lahu fil nubuwa kamar yadda fakhruddin razi ya faɗa ya ce wannan kasancewarsa annabi waziri wannan fuskar siyasa ba kuma ya hana masa matsayinsa na bangaren addini a matsayinsa na annabi don haka shi yasa ya ce fala وجه لقول من قال في قوله فقل نذهب إنه خطاب لموسى عليه السلام وحده بل يجري مجرى قوله اذهبا إلى فرعون إنه طغى gashi ma dalili Allah subhanahu wa ta'ala ya ce izhaba ila fir'aun ku tafi zuwa fir'auna fa qulna sai muka ce izhaba ai anta wa man wa akuka harun kuma da aka ce izhaba ba aike bane to da wannan annabi haruna ya zama manzo da wannan izhaba ku tafi ya zama annabi afwan tunda dama kowane annabi Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi zuwa ga mutanensa ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa haka Su saura ka wannan abin da za mu abin da ya tabbata nan shi yasa a zajjaj a cikin ma'anin qur'an yake cewa a kalmar waziri alwazir fil lugha abin da take nufi shine allazi yurja'u ilayhi wanda idan abu ya faru ana koma zuwa gare shi wayu tahassanu bi ra'ayihi wanda kuma ake yin garkuwa da ra'ayinsa walwazru ko kuma alwizru ma yuqtasamu bihi in an ce alwazar ana nufin abin da ake iya zuwa a fake a jikinsa shine alwazar shi yasa ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul qiyama yace kalla lawazar. wazar rana alkiyama ba wani waje da zaka je ka makale ya taimake ka da haka alwazir wanda shugaba zai waiwaya ya dogara da ra'ayinsa wanda shugaba ya san cewa ko ba na nan in dai akwai shi to he will ensure proper arrangement a komai da komai zai tafi yadda ya kamata yace qala al-qadi ولذلك ta'ala يوصف تعالى بأن له وزيرا شيء Allah ba a cewa yana da waziri to da Allah baya buƙatar ra'ayin kowa a wajen zartarwa wala yuqalu aidan bi annahu wazir kuma shi ma Allah duk da cewa alwazar tana nufin mafaka to ba kuma a cewa Allah waziri ne duk da ana fashewa zuwa gare shi tun da shi kuma ba shi da wanda yake ansarabul tuhim a cewa shi ne a sama da shi Allah ba shi da shi لأن الالتجاء إليه في المشاورة والرأي على هذا الحد لا يصح أم فهمت wannan ko har yanzu malamai suka ce a kisar annabi Musa da da fir'auna da umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu su je wa izuwa ga akbab mutanen misra wanda su akbab suna da tarihi tsohon tarihi kibbawa ake ce musu wanda kuma har yanzu suna nan kuma galibin su kiristoci ne kibbawan da suke misra a yanzu majoritin su kiristoci ne duk da cewa sun yi melting sun narke a cikin mutanen masar wasu ba ma za ka gane cewa kitsa ba ne amma dai yawanci ko kuma in canja ibara yawanci kiristocin misra kitsawa ne domin lokacin da dab da wannan juyin halin da aka samu na demokuraɗiyya sun ɗan ta da rigima a kan ƙarƙashin jagorancin baba shinuda wanda shine babban kiristoci kamar kun san da yake su ba kiristocin masar biyayyarsu ba ga roma take ba ba ga cocin yamma take ba a daga cocin gabas ne top ɗinsu papa shugabansu ba papa roma ba ne shugabansu shine baba nuda wanda shine babba shi ma yadda ake naɗa papa haka ake naɗa shi kuma zaman kansa yake cin gashin kansa yake baya karɓar umarni daga daga ofishin papa roma kowa addininsa daban saboda a ɗariƙar su ta sha bambam su 'yan orthodox ne su kuma wancan 'yan roman catholic ne to don haka akwai lokacin da suka tayar da ƙayar baya ma har ma za ka ga suna ƙoƙarin ɗaga shi'ar na, asalin yarensu na ƙintanci suna cewa har suna wasu waƙoƙi suna cewa menene eh, بقولوا لنا الأعلية ونحن أبناء الأرضية حتى استيقظ هذا إرين لنا الأقلية ويقولون لنا الأقل الأقلية ويسنا تواوي هذا minority ونحن ونحن أبناء الأرضية kuma بايموني أن ne إتوانا ƙasar دية هذه هي أن دائرين hazihin kenan da irin jaribiyar to suna kuma ƙoƙarin intima'i zuwa ga asalin fir'aunancinsu na farko tunda abun izza ne wannan tarihin nasu in san kula yadda ake tsatsari na pyramid da wannan abin nasu za ga ai suna intima'i ne intima'i na izza zuwa ga fir'aunanci to su ne al-aqbab na misra da Allah ya tura annabi Musa domin ya kirawo su domin ya tabbatar musu akwai Allah kuma na biyu ya tabbatar musu da cewa akwai Allah kuma Allah shi kadai ne fir'auna ƙarya yake yi to amma fa kazzabu sai suka ƙaryata da ayoyin Allah kuma suka soki gaskiyar annabi Musa da annabi Harun sai Allah ya halakar da su su gargaskiyar sun yi ta ne ta manaƙisa da makarƙashiya da ana zuwa da annabi Musa ya zo ya kirawo fir'auna ya ce to hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha ya ce inni rasulu rabbil alamin Allah ne ya turo ni wa ma rabbul alamin waye kuma Allah ne ya nan Musa ya bashi amsoshi ga suna Qur'ani rabbuna allazi ata kulli shay'in khalqahu thumma hada rabbuna ta cikin suratul qasas ya take ni yace ubangijin mu kuma ubangijin rabbus samawati wal ard ubangijin sammai da ƙasai in kuntum muqinu in dai za ku yarda ku kanku to shine sai sai sai sai ce to fama balul qurunul ula to yanzu kuma yanzu shikenan mun ji farko dai ce da mutane ala sami'un ba ku ji kun ji abin da yake faɗa to fa ma bani qurunul ula to yanzu mun karɓi sakon ka wanda suka tafi can kuma waye ubangijin su kuma da bisu san wannan sakon nan sai ce ilmuha inda rabbi fi kitabi la yadullu rabbi wa la yansa ina haɗo muku ta wannan da ta wannan ne don tsayin muku da labarin sai ji ya ce jama'a inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majnun to fa an turo muku wani annabi mahaukaci wannan baka ce ba ya fara cewa to wai ba kai ne ba alam rabbika fina walidan wala bista fina min umrika sinin wa fa'alta fa kai karshe ne duk ta ƙare sai tara jama'a ya ce ku ba da shawara su kuma mutanen da suke kusa da su suka ce arjih wa akahu wato ka dan jinkirta shi ka rabu da su a ajiye su a rabu da su shi da dan uwan nasa tun da dai sun zo da tsafi to kai ma tura ko kowane eh, ai ba a cin mada'ini hashirin ya tuka bi kulli sahir ko a wata aya ali aka tara masu sihiri aka yi abin da aka yi dai karshe dai fir'auna ya karyata kuma Allah subhanahu wataala ya halakar da shi ta fadammarnahum tadbira Allah ya faɗa halakarwa a cikin suratu a Yunus hatta idza adrakahu al-gharq ka gani wanda ko aka halakar da shi da ruwa to ai an dammara shi fadammarnahum tadmira ahlaknahum ihlakan Allah subhanahu wataala ya halakar da su to wannan fadammarnahum tadmira da Allah subhanahu wataala ya faɗa alfa'u huna fa'u ta'qib fa'un ce ta ta'qibi wato take nuna suna ƙaryatawa in Allah subhanahu wataala ya halakar da su wa qauma nuhin lamma kazzabu ar-rusula aghraqnahum al-ighraq ko al-gharq shine a dilmiya mutum shi ma a cikin ruwa su ma kuma annabi nuhu ya kira su zuwa ga Allah ya kira su ya kira su sun isa ba da gaskiya kuma sun isa imani shi yasa sai Allah subhanahu wataala ya umarci annabi nuhu da ya sassaka jirgin ruwa annabi nuhu kuma ya sassaka jirgin ruwa Allah ya umarce shi da ya dora dukkan wani jinsi na abin da zai tafi da shi ya dora mace da namiji kuma ya dora ma sannan Allah ya umarci jirgin da ya tafi kamar yadda Allah ya faɗa wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur muka dora shi akan wani jirgin ruwa zati alwahin ka faji dan an nuna maka hikima ce ta Allah ba a gaya maka ɗatan jirgin ruwa ba ne ya ka ce za ta alwahin wa dusur ‘yan alluna ne da kuma ‘yan kusoshi aka haɗa aka yi ta ce ta tashi can kuma Allah zuwa wata ya kira ta suna alful a kenan ark ƙaton jirgin ruwa su ta jini bi a na tattana tafiya a kan mu muna kallo muna kuma kiyaye su jaza'an liman kana kufir kuma sai Allah ya sa ruwa ya sakko daga sama kuma Allah ya umarci ruwa ya ya bulbulo da ƙasa fa fatahna abwaab as-sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u sai ruwan sama da ƙasa suka haɗu ala amrin qad qudir dama kuma tun Allah ya kaddara haka za a yi shi kuma annabi nuhu aka tsirar da shi shi da mutanen su shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce aghraqnahum waja'alnahum lin-nasi aya faɗin waja'alnahum lin-nasi aya ja'alnahum mutanen annabi nuhu kenan da kuma fir'auna dan fir'auna Allah ya faɗa cewa al-yawma nunajjika bi badanika liman litakuna liman khalfaka a qira'a mutawatira ya zo kuma qira'a shaza liman khalafaka ma qira'a mutawatira ar-rasul sallallahu alaihi wasallam liman khalfaka aya domin waɗanda za su zo bayan ka da zane musu aya to yanzu muka je masar akwai wani abu da ake nunawa a can a haram in ka je can gidan tarihi na misira wata gawa da ake nunawa gawocin suna da yawa amma dai akwai wata gawa da aka keɓe ta ƙasusuwa aka ce fir'aunan to Allahu alam ta yi zama fir'aunan amma shin fir'aunonin suna da yawa kuma an haƙo ƙasusuwa daban-daban su archaeologist suna bibiya kuma suna ɗaukowa suna aunawa ilimin da ba shi da amfani kwata-kwata lafi duniya wani fil a ce mutum ya tsari shekara da shekaru amma a discovering ɗin gunki kuma ƙarshe to zai wa mutane an gano wannan shekarar sa dubu kaza a ƙasa to sai kuma mai bayan ya shekarar dubu kaza kaddara ya shekarar miliyan sai kuma mai shikenan sai ajiye shi a dinga zuwa ana ganin sa iyalai ma a ce da an gan shi zai ƙara mutane imani ilimi ne na wofi ba shi da amfani yana cikin ilimin da bai halatta musulmi ya halatta kansa kan saboda ba zai taimaki shari'a da komai ba ila ma sai dai cutar da kai wata allamuna minhu ma yadurruhum wala yanfa'uhum to gaskiya magana ta gaskiya game da abin da ya shafi al'amarin wannan gawa da ake nunawa shine ba ka da tabbas in gaskatawa ko baka karyata ba na haka abin da ya kamata mumini ya ce shine in ya je ki ne ce to mun je masar an gwada mana wata gawa an ce ta daɗe kuma an ce ta fir'auna ce sai dai kuma sani ba la'alla ya zama shine fir'auna annabi musa la'alla ko ba shi bane mu dai Allah ya ce zai bar mana shi ya zama aya amma shin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacinsa an taɓa zuwa misira an gano wannan gawar ɗaya ke na biyu lokacin da amr bin al'as ya buɗe masa an samu gawar? ko dai an samu goyi ba a rawaito mara da wani hadisi ingantacce sai daga baya aka yi iktishafi abinda aka yi iktishafi kuma zai iya zama shi ne zai iya zama kuma ba shi bane to mu ko shi ne dai ko ba shi bane mun dai yadda cewa Allah ya bar shi zuwa wani lokaci ko da ba shi bane yanzu tunda Allah ya ce nunajjika bi badanka haka kogin kogi bai cinye jikinsa ba a wannan lokacin amma daga baya kuma kila Allahu alam a bisa sunna ta yanayin yadda jikin dan adam yake daga baya ko ya ya rufe ko daga baya an binne shi amma dai tabbas wanda suka zo bayan sun same shi amma ba nassi karar da yace za a bar shi har ranar alkiyama kuma ba nassin da yace ba za a bar shi ba dan haka ba za ka karyata da wuri ka kuma ka gaggata da wuri kakkai ta hakilo ai wallahi mun ga fir'auna ai shi ne ai fa tabbas ne to baka da dalili baka da tabbas sai ka tsaya tsaka tsakiya haka aka san mumini da ta kuna liman karfaka aya su kuma mutanen annabi nuhu Allah ya tsirar da su jirgin ya tsaya a wani waje da ake kiransa judi da ya tsaya a kan judi din an ga jirgin daga baya amma ina yi Allahu alam an rawaito tatsuniyoyi da yawa a gaba da abin da ya shafi jirgin amma duk ba su inganta yawancin su ma a ya cewa wai jirgin bayan ya tsaya shi kansa ya zo maka ya yi dawaki ya kewaye ɗakin Allah har bakwai jirgin fa ya kuma yi sallah raka'a biyu a bakin maqam Ibrahim wannan ibnu al-jawzi yace wannan hadisi ne maudu'i ba ka ba a hankalce ma a ce jirgi wai ya zo ya yi tafiya ya yi sallah jirgi yana sallah ne zai shiga aljanna ne ya eh, yake kasa wani lokacin mutane ne ce ai ilama ce shi ma a cikin jirage akwai jirgin da zai shiga aljanna tunda an ce karan azabul kafir zai shiga aljanna sanda annabi musa za ta shiga aljanna taguwa annabi salihu saragon annabi ibrahim zai shiga aljanna <laughs> eh ga turuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wai wato shi dai dan adam shi yake ganin ya kamata Allah ya ji kan na Aliyu ya ƙara yadda a gare shi yace law kana dinu bir ra'ayi da a ce misali addini gani ka gani ya kamata ai kaza sai ka faɗa halakana asfalal khuffi ala bil masjidil a'la amma da nassi ya ce ba abin da zai ka hana nan kuma in nassi bai ce ba kai ma kaka zo ka ce wallahi ba za ta yi ba mu dai kawai mu tsaya a iya abin da Allah ya umarce mu amanna bima unzila ilaina ƙari akan haka kuma sai mu bar wa Allah babban masa sani shi ne masanin tsoro a tattana lizzalimina azaban alima wannan tsoratarwa ne ga duk wanda ya bi tafarkin azzaliman farko azzalimina anan tana nufin alkafirina kamar yadda Allah ya ce wal kafiruna hum zalimun lalle kafirai sune azzalimai kun ga kissa biyu kenan ga kisa annabi nuhu ga kisar annabi musa da annabi harun sai kissa ta uku wa adan wa samuda wa adan wa samuda wannan lafazin wa samuda akwai kira'a guda biyu kira'a farko ita ce kira'ar hafsu an asi da kuma hamza in suka zo cewa adan wa samuda yadda muka karanta akwai ƙira'a ta biyu ƙira'ar shu'ubatu an shu'uba an kun ga hafsu da shu'uba ba zuwa suke ruwaya wajen asin ba to hafsu ya karanta da shi da hamza a yadda muke karantawa to amma shu'uba kuma tare da nasi'ul madani da ibn kathirul makki da ibn amir nishani da Aliyu kisa'i da yaqub al da abu ja'far al-madani da kuma khalaf al'ashir su a kira'ar sa ba riwayarsa ba sukan bi sun karanta wa'adan wa samuda wa samudan ma'ana sun yi wa samud din sun bashi a matsayin mutasarrif sun bashi a matsayin masruf wato zai yi kenan a sarrafa shi idan ka ce wa samuda kuma biduni tasrif ya zama mamnu'un min as-sarf malam da kira'ar nafi uka karanta mana ko ya nafi ya ya warshi yake karanta wa samudan wa ashabar rasi wa qurunan bayna dalika kathira to karanta kuma da kira'ar hafsu an asim وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا دعنا بمبنتن كو شن وثمودا وقرونا وأصحاب الرس وثمودا وأصحاب الرس ونقول وثمودا وأصحاب الرس sai Allah ya kai sati ne zuwa sai mu ɗanyi bayani akan ɗan hikimar wannan insha Allah da kuma tarihin ashabun rassi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan san da muka yi kuskure kuma Allah ya taimana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh